radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Juma'atu Hajjabar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. ga irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya ba nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma daga shi kuwa sai shirin na mu koyi harshen farisanci da fatan za a gyara zama kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan su ari shirin nan na kokun santa da abdullahi salihu katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da biyar da sa gabata a rana irin ta yau sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta alif ɗari tara tamanin da tara. Aka kwato yankin Taba wanda yake arewa maso gabashin ƙasar Masar ba mamayar da Isra'il ta yi wa yankin na tsawon shekaru. gwamnatin yahudawan isra'ila ta mame sinai da ke gabacin ta ba a lokacin yaƙi shekara ta 1967 tare da sanya hannu akan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin Tal aviv ta amince da mayar da sinai zuwa ga masar da cewa dai gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta cewa yankunan hamada amma tana ci gaba da mame muhimmin yanki na taba wanda yake arewacin mashigar tekun akaba har sai da aka tilasta mata ta da baya a shekara ta 1989 bayan tattaunawa da aka yi a lokuta daban-daban da kuma matsin lamba daga kasashen duniya. Masu da kun san cewa shekaru 2068 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyar ga watan Maris shekaru 45 kafin haihuwar annabi Isa salam aka kashe Gaius Lewis Caesar, sarkin Roma na farko a majalisar dattawa an haife shi a shekara ta ɗari bayan da aka murkushe ta wayan spain kaisar ya nemi majalisar dattawa ta roma da ta zaɓe shi a matsayin babban jami'in siyasa na roma bayan ƙin amincewa da haka kaisar ya kafa ƙawance tare da pompey da kuma crassus inda ya mamaye ƙasar furanni wato faransa ta yau bayan wani lokaci kuma crassus ya kashe pompey ya kuma karɓi mulkin roma yanda ya shelanta kansa a matsayin sarkin Roma. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a ranar irin ta yau 15 ga watan Maris ɗin shekara ta 1854 aka haifi Emil Adolf a Von Beharin da can likitan ƙasar Jamus. Bayan kammala karatunsa ya ci gaba da bincike tare da Lewis Pasteur masanin kimiyyar Faransanci na zamani don ganowa da kuma rigakafin cututtuka. kuma ya sami ci gaba mai kyau da haka biharin ya sami kyautar nobel ta farko a fannin likitanci a cikin shekara ta 1901 ya kuma rasu a shekara ta 1917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 bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. A yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Rasha. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ta sha alwashin faɗaɗa hare-harenta zuwa tekun Indiya. mataimakiyar shugabar kasar iran ta gana da ministar kula da harkokin mata ta najeriya iran ta ce isra'ila ta gaza cimma koda ɗaya daga cikin burinta ne a yakin da ta kaddamar a yankin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce isra'ila ta gaza cimma koda ɗaya daga cikin burinta ne a yakin da ta kaddamar a yankin gaza ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiya ne a wata wasiƙa da ya aike wa shugabannin ƙungiyoyin gwarmaya da al'ummomin kasar lebanon da yankin falastinu sa'idin da ke jinjina wa shahidai yan gwarmaya ya mika sakon ta'aziyyar murna na shiga azumin watan ramadan kuma ya ce ya zuwa yanzu isra'ila bata iya cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta a yakin da ta kaddamar a yankin gaza ba haka zalika ya ce dukkan musulmi sun tarbi watan ramadan a cikin yanayi da isra'ila ke ci gaba tafka laifukan yaƙi da kisan kare dangi a yankin gaza musamman mata da yara ƙanana a cikin wannan wata mai alfarma sai dai babu wani mataki mai kwari da hukumomin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa suka ɗauka musamman ma da suka da kwamitin tsaro na musar ɗinkin duniya da zakatar da kisan kare dangi da isra'ila ke yi a gaza daga ƙarshe ya bayyana cewa tsayin daka da jajircewa da dakarun gwagwarmaya suka yi ya sanya har yanzu isra'ila ta kasa cimma burinta da ya sa ta kai wa gaza hari kuma ta sha mummunar kunya da tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba a hannun 'yan gwagwarmaya ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta sha alwashin faɗa hararanta zuwa tekun indiya shugaban ƙungiyar ansarullah na ƙasar yaman abdulmalik alhuthi ya ce dakarun sojin kasar yaman za su ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan jiragen ruwa da ke dakon kayan da ke da alaka da isra'ila domin hana jiragen wucewa a tekun indiya kimanin sojin kasar yaman guda 34 ne aka kashe daga lokacin lokacin da suka fara kai hari kan jiragen ruwan daukar kaya na isra'ila domin nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da isra'ilan ke lugudan wuta a kansu ya ce dakarun sojin kasar sun kai hare-haren ramuwa da jirgin sama mara matuki da makamai masu linzami kan jiragen ruwan isra'ila inda ya zuwa yanzu sun kai hari kan jiragen ruwa guda 73 a hare nuna goyon bayan falastinu guda 73 ya ce daga yanzu ba za su bari wani jirgin ruwa da ke da alaka da isra'ila ya wuce babul mun ba ƙasashen amurka da birtaniya ne suka fara kai hari kan kasar yemen a watan janairun da ya gabata domin firgita kasar. ta dakatar da kai hare-haren ramuwa kan jiragen yakin isra'ila da ke dauke da makamai da kayan yaƙi zuwa ga isra'ilan domin ta ci gaba da yi wa falastinawa kisan gilla mataimakiyar shugabar ƙasar iran ta gana da ministar kula da harkokin mata ta najeriya mataimakiyar shugaban ƙasar iran mataimakiyar shugaban ƙasar iran kan harkokin mata da iyali ta gana da ministan kula da harkokin mata ta najeriya a gefen taron hukumar kare matsayin mata na masar ɗinkin duniya mataimakiyar shugaban ƙasar ita iran insiya khazali ta isa birnin new york ne tun a ranar ta gabata domin halarta taro karo na 68 na hukumar kare matsayin mata ta masar ɗinkin duniya kuma ta gaya da shugaban hukumar kuma ta yi kira da a sake duba batun soke kasar iran a matsayin memba a hukumar taron hukumar kula da haƙoƙin mata shine ban taro da ake gudanarwa a duk shekara na masar ɗinkin duniya da yake dubi game da samar da daidaito tsakanin jinsi da karfafawa mata wanda yanzu haka yake gudana a hedikwatar masar ɗinkin duniya da ke samun halartar wakilai daga ƙasashen duniya daban-daban za su yi aiki na tsawon kwanaki goma sha biyu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An naɗa Muhammad Mustapha a matsayin sabon Firaministan gwamnatin cin gashin kai ta Falastinu. shugaban kasar falastinu mahmud abbas abu mazin ya nada muhammad mustapha tsohon mai ba shawara kan harkokin tattalin arziki a matsayin sabon firaministan gwamnatin kwarya kwaryan cin kashin kai ta falastinu tsohon firaministan ya ajiye aikinsa ne a ranar 26 ga watan fabrairu saboda nuna rashin amincewa da irin kisan kiyashin da isra'ila a yankin gaza muhammad mustapha dan shekaru 70 da haihuwa ya yi karatun digiri na uku a jami'ar george washington da ke amurka kuma yana da kwarewar aiki a bankin duniya na shekaru goma sha biyar kuma ya aiki a matsayin mamba a kwamitin amintattu na kungiyar plo mai fafutukar kwato 'yancin falastinu tun daga shekara ta 2022 a yau ne ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar rasha a yau ne dubban al'ummomi a kasar rasha suke kada ƙuri'unsu na zaben shugaban kasa inda aka buɗe rumfunan zaɓe tun daga misalin karfe 8 na safiyar yau juma'a inda sama da mutane dubu casa'in suka yi cincirindo a gaban kwatunan zaɓe kuma zaɓen zai ci gaba da gudana har zuwa ranar bakwai ga watan maris wannan shine karan farko za a kwashe kwanaki uku ana gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar tarasha kuma ana sa ran shugaban ƙasar mai ci a yanzu vladimir putin shine zai lashe zaɓen a wani wa'adin mulki karo na biyar jam'iyyar npp ta zaɓi Vladislav Devankov ya zama ɗan takararta mai cin gashin kai haka shi ma Leon Slutske na jam'iyyar LDPR da kuma Nuklai Karantomf ɗan jam'iyyar Gurguzu dukansu suna daga cikin waɗanda suke fafatawa a wannan zaɓe da ake gudanarwa na shugaban ƙasa a ƙasar ta Rasha. Ta masu ware ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan suka zo muku yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba to shirin na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan ibtila'in ɗabi'a na fari da ya fada wa ƙasar zambia da kuma ƙoƙarin da mahukunta ƙasar suke na fitar da al'umma ƙasar daga tasirinsa a cikin rayuwarsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wata sanarwa da asusun bar da ramani na majalisar ɗinkin duniya wato imf ya yi ya ambaci cewa zai ake da wata tawaga zuwa ƙasar zambia domin yin bitar tasirin farin da take fama da shi a kan ci gaban tattalin arzikinta da kuma kasafin kudinta a cikin gundumomi 84 daga jimillar gundumomi 116 da ake da su a cikin kasar an yi fama da wannan matsalar ta fari da hakan ya sa aka samu jinkirin sauka da faduwar damina hakan kuwa ya jawo asarar amfanin gona shugaban bangaren sadarwa na imf julie kozak ta bayyana cewa binciken farko da aka yi yana nuni da girman asarar da aka yi kuma hakan yana nuni da bukatar da ake da ita ta shigar da makamashi daga waje zuwa cikin wannan ƙasa a makon da ya shuɗe ne dai shugaban ƙasar ta zambiya hakinde hichilema ya shilanta shigar ƙasar cikin halin fari yana cewa an samu asarar kayan abinci mai yawa da kuma koma baya na samar da wutar lantarki ita dai ƙasar ta zambiya ta dogara ne da madatsun ruwa wajen samar da wutar lantarki da kusan kaso 80 cikin 100 a shekarar bana masarar da aka shuka a kasar ta zambia ba ta yi kyau ba saboda tana da bukatuwa da saukar ruwan sama akai-akai amma aka samu yankewarsa ƙananan manoma da dama sun fuskanci asarar abin da suka shuka ga shi kuwa ita masarar ce abinci mafi muhimmanci da aka fi sarrafawa a wannan ƙasa wani manomi mai suna inda soko cewa ina da masarar da na shuka a cikin eka takwas kuma wata eka uku na ita na shuka gyada a ciki to amma saboda rashin ruwan sama duk sun mutu soko ya kuma bayyana farin cikinsa akan matakin da shugaban kasar ya ɗauka. na shilanta shiga cikin halin fari a wannan ƙasa kanon kuma ya ci gaba da cewa ba mu da abinci musamman ma dai a yankunan kudu da gabas da yamma babu wani abu na ci a waɗannan yankunan ta hanyar labaran da muke ji an ce an samu ruwa a yankin arewa abin da ya damu manoma ɗin shine asarar da suka yi da ba za su iya tafiyar da rayuwarsu ta da kullum ba. kuma kusan kaso 70 cikin ɗari na mutanen ƙasar suna dogara ne da abincin da ƙananan manoma suke nomawa sai dai sakataren zartarwa na ƙungiyar masu noman hatsi a ƙasar ta zambia yota kandawire cewa a halin yanzu dai da akwai wadataccen abinci a ƙasar amma za mu iya fuskantar ƙalubale a nan gaba shugaban ƙasar dai ya sanar da cewa gwamnati za ta yi rabon kayan abinci a yankunan da ake fama da farin tare kuma da yin kira ga kungiyoyin kasa da kasa da su kawo ɗauki domin amsa kiran shugaban ƙasar a kan shelanta halin ko ta kwana dangane da fari ƙungiyoyin agaji na cikin gida da kuma waɗanda suke a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya sun fara aiki a ƙasa domin taimaka waɗanda lamarin ya rutsa da su. wakilin ayyukan majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta zambia petrais motali cewa muna jiran gwamnati ta ƙaddamar da gidauniyar jin ƙai da hakan zai ba mu damar tattara kudaden da za su kai dala amurka miliyan 30 saboda taimakawa iyalai miliyan 1. da akwai ƙananan yara masu yawa da suke rayuwa a cikin gagarumin hatsari na rashin abinci da kuma tamowa. shi kuwa asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ƙaddamar da neman kuɗaɗe ne za su kai dala amurka miliyan sha ɗaya domin yin nashi aikin a faɗa da wannan ibtila'i na ɗabi'a ita kuwa ƙungiyar agaji ta oxfam ta yi gargaɗin cewa da akwai mutane miliyan shida a ƙasa da suke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci kafin a isa lokacin girbi jami'in ƙungiyar ta oxfam yone cibiya ya ce a yanzu haka suna ƙoƙarin tantance hakikanin halin da ake ciki a yankunan da lambarin ya shafa ƙungiyar ta oxfam dai ta kuma buƙaci taimakon kuɗin da za su kai euro miliyan shida domin taimakawa mutane dubu ɗari shida to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci kafin makarkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da w www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. bari haɗa ku da abdullahi salo katsina don wata da shirin na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na ɗari da da arba'in 144 inda za a ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma wani daga cikin abokansa da suka haɗu inda suka tattauna dangane da yanayin al'adu na mutanen lardin Larasan da ke cikin ƙasar Iran. sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokin taɗin nasa amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یه گری زبان هرشه شما صحبت می کنید کو کوکه مگنه ترک چی؟ لور چی؟ لوری نه یارن لور شما هستید کو کوکی ما هستیم مو مونه ما صحبت می کنیم مو منایم مگنا اهل متانن لورستان لردن لورستان اسم سونا دوستم ابوکینا من میدانم نی نسنی قرب یما تا به حال یزو انزو شما رفته اید کی کتب زوه متاسفانه ابن چی؟ استان لردی هنوز هر ینزو من ندیده ام بنت گنی منطقه ینکی کوهستانی میز اونکا آن قرار دارد شی یکی ده به لحاظ کچن تاریخی نه تاریخی طبیعی نه جازبه. جاذبه می تروه آن جاذبه دارد ونچن yana da ƙayatarwa. Keshwar ƙasa Ƙadimi daɗaɗɗe Shar. gari Ma mibinim Mu muna ganin Ma mitawonim bebinim Mu za mu iya ganin. آثار تاریخی کفین تاریخی همینطور است حقیقی تو میدانی کی کسنی خوب است بدانی یه نده کیو کسنی مربوط به یه نده دنگنتکه ده چهل هزار دوبو اربعین پنجا هزار دوبو همسن حدود کیمان پیش کپین دوره لوکچی پیش از تن کپین تاریخ lokacin tarihi to da madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi Salukin Fadar alheri a Tarbimu mu a shirinmu na gaba. to duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu sai a tarbe mu a shiri na gaba da mun jin mu dauke da wasu shirye shirye amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin nake shaku zama lafiya ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.